To fa wata sabuwar cakwakiya na shirin barkewa a cikin shahararren shirin nan na gidan sarauta bayan bayyanar zankaɗe ziya kuma zallaziya kyakkyawar budurwa wato badariya a cikin dai wannan shahararren shirin na gidan sarauta kamar dai yadda muka gani shin me zai faru bayan yarima ko kuma mu ce tsohon yarima prince bello ya yi ido biyu da wannan kyakkyawar halitta wato badariya wadda ta ninka matarsa bintu kyau da komai da komai wato fiye ma da abincin sosai ɗari bisa ɗari kamar dai yadda muka gani a cikin wannan shahararren shiri na gidan sarauta me zai faru a lokacin da yarima ya kalli wannan mata gashi kuma a yanzu ko kuma ce tsohon yarima gashi kuma a yanzu sabon yarima wato ƙaninsa, ya riga da ya kama da san wannan yarinya har ma ya fara maganar aurenta da abokinsa kamar dai yadda muka gani a cikin wannan shiri shi me zai faru bayan prince bello shi ma ya ido biyu da ita shin zai ce shi ma yana son tan kun ga kenan ba karamar cakwakiya za a ƙara haɗawa ba a cikin wannan shiri ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin yadda wani lamari yake kasancewa. Jama'a mu da warhaka sanmu da sake saduwa a wannan tasha. Kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tashar sai a daure a danna subscribe kana kuma a taba alamar kararrawa hakan ne zai ba ku damar samun shirye-shiryen da za mu ɗora a cikin wannan tasha ta bisa hausa kamar da yadda muka gani a cikin wannan bidiyo mun ga yadda badariya wato kyakkyawar budurwa kamar da yadda muka gani a cikin wannan shahararren shiri na gidan sarauta ɗaya daga cikin kyawawan budurwa wanda sun kasance ita ma za mu iya cewa jinin sarauta domin kuwa ya ce ga tafi da kamar da yadda mun gani a cikin wannan shiri wato badariya ta shigo wannan gida in ta ɗauki hankalin dukkanin wanda yake gidan hatta ga fadawa masu gadi da sauran dukkanin waɗanda sun kasance a cikin gida kai wato bugu da ƙari ko kuma ce gaba ɗaya har da yarima mai jiran gado a yanzu wato dai kanan yarima prince bello a cikin dai wannan shiri wato ciroma ya kalli wannan yarinya kuma sannan hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba domin kuwa ya yi mamaki a ce wai a duniya akwai mace mai irin wannan kyau wanda kuma sai dai abin mamaki zai kara turnike shi ne da ya fahimta ko kuma ya san cewa wannan yarinya fa ya ce ga ma'aikacinsa ko mu ce yaransa ko kuma mu ce mai yi masa hidima wato tafi da a cikin dai wannan shahararren shiri na gidan sarauta tabbas idan a yanzu wato yarima prince bello ya ce yana son wannan yarinya babu abin da zai hana a bashi domin kuwa a yanda masu ka tsara shi tafi sun shirya wato haka ne da shi da 'yar tasa domin su ja hankalin yariman kuma wannan haƙon nasu ya cimma ruwa ya ɓoye wannan yarinya a gida inda yanzu kuma lokacin bayyana ta yayi lokacin da ta isa aure kamar yadda kuke gani ya kawo ta kuma yanda ya tsara haka ya tafi domin kuwa prince ah, wato prince ya kasance ko kuma ce wato prince na yanzu shi turo kenan ya kasance yana mugun santa a yanzu idan ba ku manta ba har sun fara magana da abokinsa akan yadda za a yi aure ta inda har abokin nasa ko kuma da shi suke tattauna akan ba lalle sarki ya yadda ya bashi aurenta ba shi kansa abokin nasa wato eh, wato dan gwamna kamar ni ko mu ce dan tsohon gwamna a cikin wannan shahararren shiri ya yi mamaki da ganin wannan yarinya inda shi kansa fa ta tafi da eh, hankalinsa ta tafi da zuciyarsa gabaki daya saboda kyakkyawar ce kamar mun faɗa muku a farko babu wanda ya ganta a cikin wannan shiri hankalinsa bai tashi ba inda a yanzu maganar da ake shine shi kansa wato prince yana so ya aure ta amma sai dai na tunanin cewa ba lallai sarki ya amince masa a yanzu ba saboda wato tsohon prince bello ya kawo wata wadda ta kasance bare ba a cikin gidan sarauta ba kuma su ta musu kamar kunama a yanda suke gani a wannan shararren shiri yanzu abin da zamu tattauna akai shine shin me zai faru a lokacin da prince bello ya yi ido biyu da wannan yarinya me kuke gani zai faru amma kafin nan ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku a comment section me kuke gani zai faru a lokacin da Prince Bello ya ido bi da wannan kyakkyawar halitta. Idan muku manta ba, ita ma Bintu abin da ya haɗa su da Yariman ya ganta ne ya ganta ne a wajen da ake taro na ɗalibai inda a lokacin ya ganta kuma ya ganta kyakkyawa ya ga ta burge shi tana da ƙwazo ga basira ina ganinta shi ma ya wato faɗa da ita duk da cewa bai faɗa mata ba saboda yana ganin a matsayin ɗan sarki ita kuma 'yar talakawa a wannan lokacin bai faɗa mata ba sai daga baya wato ya bayyana mata bayan ma har ta auri kaninsa eh, kenan kamar da yadda magani a cikin wannan shahararren shiri na gidan sarauta to a yanzu kuma me zai faru idan ya ga wannan ta kasance kyakkyawa ita ma dai still ga ilimin sannan kuma ga ta ma tana da alaka da sarauta domin ya ce ga tafi da na wannan masarauta kamar da yadda muke gani shi me zai faru a kanan ku me zai faru zai shi mafita hayyacinsa ne ya ga wato ya ga yana irin santa kamar da yadda shi ma ya rima na yanzu ya ce yana santa ko kuma a'a ba ruwansa da ita idan kuma principal da ya ce yana santa to tabbas akwai matsala a cikin wannan shiri domin ko shi kansa tafi da ya son principal ya mafi so ya ba wannan a prince na yanzu wannan yariman na yanzu kenan idan kuma har wancan tsohon yariman ya ce yana santa to kun ga za iya cewa shi kuma sarki abinda zai ce shine kawai wannan yariman na yanzu ya bar wa prince bello ita ɗin domin ba don komai ba domin kawai burin sai ga an rabi da bintu zai faɗa masa cewa idan dai har kana so ka auri badariya to sai ka saki bintu duk da cewa mahaifin badariya shi kansa prince bello ba za su so wannan lamari ba amma tabbas sarki zai iya faɗa ba don komai sai domin ya ga an raba wato prince tsohon prince din da waccan yarinya mai suna bintu a cikin dai wannan shahararren shi da muke kalla na gidan sarauta sannan kuma kun ga idan hakan ya faru ba karamar tsama ba ce ta kara barkewa tsakanin shi prince bellon da shi wannan sabon yariman kenan ciroma cikin dai wannan shahararren shiri da muke kalla kun ga kenan ba karamar cakwakiya wuce ta ƙara hautsinewa kuma ƙiyayyar da tafi da yake yiwa prince bello za ta ƙara nankuwa a cikin dai wannan shiri kun ga kenan duk abin da mutane suke ganin cewa ai yana son bintu ne eh, tsakani da allah da sauransu ba don komai ba to tabbas za a fahimci ba don komai yake son ta ba sai domin kyau gashi kuma ya ga wacce ta fita saboda haka ya cin ra'ayi amma ba a zahirin gaskiya ba lallai hakan ya faru ba ba lallai prince bello da ganin badariya shi ma ya rikice ya ce yana son ta ba ko mu ce tsohon prince kenan ba lallai da ganin ta kawai shi ma ya rikice ya ce wai yana son ta ba wannan abin zai da kamar wuya amma hakan na iya faruwa tabbas idan hakan fa ya faru akwai cakwaki a wannan shiri amma ko ganin ku idan hakan ya faru ya kuke ganin wannan shiri ya kamata ku ji ra'ayinku idan hakan ya faru ya kuke gani hakan ya dace ko bai dace ba gaskiya ni a tawa fahimtar idan dai har prince bello ya ga wannan wato yarinya badariya shi ma ya rikice kamar dai yanda ya yi akan bintu to tabbas bai kyauta ba ya ci amanar bintu kuma ya ci amanar kanansa ya ci amanar kusan kowa za mu iya cewa wannan masarauta amma kamar yadda muka bayyana muku sarki zai iya yadda da kasancewar wato tsohon prince bello ya wato ya kasance ya auri badariya amma zai masa sharɗi da sai idan zai saki bintu domin shi sarki a yanzu bintun shi fa kawai baya so bayariya ta fi kusa da su domin kuwa ya ce ga tafida mutum na kunga ya ce ga tafida kenan tana da alaƙa da sarauta ba kamar wacce bintu wadda ba ta da kowa a na wato jinin sarauta ko kuma wanda yake da alaƙa da sarauta ya kamata duk ku bayyana mana ra'ayinku a comment section sai mun ji daga gare ku